manuniya. Da alamu dai tsanan tsamin tsaro a Najeriya ya sa wasu waɗanda da idan ana maganar jam'iyyar APC a Najeriya da su ake ta faman kauɗi sun fara bayyana bayanin bara'a da irin abubuwan da ke faruwa a cikin jam'iyyar har ma ɗaya daga cikin na gaya wa duniya cewa wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha bamban da wanda akan shi ne suka dinga zumuɗi. Wani umarni Buhari ya ba da sojoji aka ɗauka. Ya sawo jiragen sama na yaƙi ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buharin ba Buharin da muka sani ba ne muka bi shi. Ita kuwa kungiyar tawan arewacin Najeriya cewa take ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin kawai tun da ana ta fama da matsalolin tsaro amma shi yana ta faman gyangyaɗi. Gudunmuwa ce za mu bayar babu kuma gudunmuwar da za ka ba mutum ka ɗora mishi kaya zai maka banna shi zai yi maka shi banna ka ce wani eh aje kayan nan. Sai dai kuma wani tsohon sanatan da jigo ne da cikin jam'iyyar PDP ya yi wani gargaɗi. Idan Buhari ya yi murabus ya sauka wanda zai hau shi ne mataimakin shi Osuban kuma Osuban ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba. Ko dake dai kuma duk da sukuwar sukar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari masu goyon bayan sun ce suna da abun faɗi. Ba a taɓa neman wani abu shugaban ƙasa bai hale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta. Kowa ya san cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan abin yana damunsa. Muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya siyo wannan jirage da ake cewa Super Tucano. Shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawarcin kujerar gwamna a jihar Kaduna wata magana ya faɗa da za ta iya yi wa sauran 'yan 'yan takara raɗaɗi. A duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyar mu da wanda ba jam'iyyar mu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati. Tunanin kawai ina son zama gwamnati. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanninmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ƙididdiga ke cewa kullum dai yana ta ƙara faɗi. shiri na sittin da ɗaya cikin jerin shashiryen manuniyan da ke nuna gaskiya gaba gaɗi. Gaba gaɗin gara garan gargaɗi kuma ita aka hangi wasu gaggan jam'iyyar APC suna yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ce harkar tsaro fa yanzu ba daɗi. Kamar da yadda tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa akwai bambanci tsakanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma Buharin da a kan shi ne da suka dinga zumuɗi. Shugaban ƙasa ya zo ya taimaka mana a jihar Niger mun yi wannan magana mun yi koke koke mun gaji da kukan. Amma ya bada umarni ai sojoji su auka ma 'yan ta'addan nan. Umarnin ina abin da kake karantawa a jarida kake amfani da shi. Wani umarni bahari ya bada sojoji aka ɗauka. Ya sawo jiragen sama na yaƙi ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buharin ba Buharin da muka sani ba ne muka bi shi. Yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya, baka iya zuwa ga jirgi, baka iya zuwa ga jirgin sama. Ku kuka zaɓi Buharin nan gwamnatin ku ce kai kana ma cikin waɗanda suka ma ofisin nan hidima kana nihin kun kasa kenan wallahi mun kasa gara ma mu hito mu gaya ma yan Najeriya su yi hakuri mun kasa ina zuwa in tambaye ka ba tsari akwai wanda zai fi ƙarfin gwamnati wai sun yi karfin gwamnati mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya bata gaya mana ba domin talakan da suka yi kuka suka zaɓi Buhari ai so ake kashewa kaji an kashe wani altajiri. Me yiwa kuma matsin matsar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce tunda dai ta bayyana akwai matsalar tsaro ko da ko an bar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa baɗi. To ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin shugaban ƙasan ko kasar ta daina tangadi. Haka dai mai magana da yawun ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya ya gaya wa manuniya lokacin da yake nuni akan yadda za a yi Najeriya ta tsallake su raɗi Alƙawarin da ya ɗauka ga alama dai ko dai ya yi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma 'yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula shi yasa muka ce bai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi Allah ya baka ladan aikin da kai a je a huta. Dakta wasu na ganin tunda aka iya yin hakurin shekaru bakwai me zai hana a karasa kwaya ɗaya. Yanzu in na ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a Plateau da Kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfara ka je ka gaya musu ka ce ku yi hakuri. mai saura shekara ɗaya kaga na ganin za su karɓe kullum fa ake kashe 'yan Najeriya tura ta kai bango amma dakta kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha to zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka juyayi yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta arewa ba wanda ya ji bakin makan wani abu gudunmawa ce za mu bayar babu kuma gudunmawar da za ka ba mutum wanda kake ganin ka ɗora mishi kaya zai maka banna shi zai maka kanshi banna ka ce wani eh aji kayan nan. sai dai kuma sanata shehu sanin da da su aka yi tallan buharin a baya kuma yanzu jigo ne cikin jam'iyyar pdp ya ce ya kamata in ana maganar aje mukamin shugaban ƙasa muhammadu Baharin ya kamata a gane za a yi wani gangancin buɗe kofar maguɗi. a tsarin mulkin najeriya idan buhari ya yi murabus ya sauka wanda zai hau shi ne mataimakin shi wasu Usman kuma Usman ji a matsayin shi na ɗan takara da ya bayyana kansa to bai kamata a ce shi Buhari ya sauka ba a na uku kuma shi ne. bisa ga alƙawura da shi shugaban ƙasa Buhari ya yi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce ai da an bari ya gama mulkin sa, da ya gama saboda haka a gani na abin da ya fi daidai a bari ya gama mulkinsa ya haɗa zaɓe ya miƙa ma wanda ya ci zaɓe. Wasu ɗauka suke kamar ko goyon bayan shi kake yi yanzu da aka ji dan an san da kana cewa gwamnatin ta gaza. Wani da gaske ta gaza amma gaza wanda ta yi har aka bari aka kawo wannan lokaci saboda haka irin gani na ba magana ne na goyon ba magana ne na cewa tun da an kawo wannan lokaci ana buƙatan wani sabon shugaban ƙasa ya hau a bari 'yan Najeriya su zaɓi wanda suke so a su dora shi kan shugaban kasa amma babu wani dan takara za a mai adalci idan su ban jawo kan duk da dudumar dundun dukan durkusar da tsarin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na tsarkake tsamun tsaro wasu 'ya'yan jam'iyyar APC sun ce ya kamata a gane cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dade yana kashe don kuɗi har ma dan majalisar tare Nigeria Honorable Hafiz Kawu daga jihar Kano Dabo na kawo uzurin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari fa yana matukar kokari wajen kwakule jijiyar matsalar tsaron domin shi ma abin na yi mai raɗaɗi. ba a taba ba a tarihin wannan kasa a samu gwamnati da ta ware makudan kuɗi a fannin tsaro irin wannan gwamnati ni ina majalisa na san kasafin kuɗin da muke fannin tsaro kuma ba a taba neman wani abu shugaban kasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan abin yana damunsa shi sa mataimakin sa yake so in Allah ya kawo shi ya zo ya dora ya ƙara faɗaɗawa domin ganin cewa an magance tsaro muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya siyo wannan jirage da ake cewa Super Tucano wanda sai da suka dauki wurin shekara hudu daga Amurka kafin su zo kuma yawancin fannin tsaro din nan kayan aikin da ake amfani sukan ɗauki lokuta kafin a gama kera su kafin ma a yadda a siyar maka ba kowace ƙasa ake yadda ana siyar irin wannan kayayyakin aiki ba a yanzu da muke cikin wannan fage na siyasa me yasa a shi mataimakin shugaban ƙasa yayi ja lokaci mai tsawo to kamar yadda kika sani shine mataimakin shugaban ƙasa yana da aiki da shugaban ƙasa ya bashi dole ya ɗauki lokaci tunda sai yayi tuntuɓa kuma sai ya nemi sahalewa shi kansa mai gidan nan nasa a daidai lokacin da adadin masu neman auren kujerar gwamnan jihar Kaduna ya hau ɗaura goman da ake ganin wasu dai sun fiye su gurgudi. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Dallatin Zazzau Alhaji Mukutar Ramalan yana da shi kaɗai ne ya yi gwamna cikin 'yan takarar gwamnan ya ce idan an zo zaben ya kamata al'ummar da za su yi zaɓe su shimfiɗa wani sharaɗi. Tsakani da Allah a duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyarmu da wanda ba mu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati tunanin kawai na son zama gwamnati to in ko muka tafi a haka aka samu irin waɗannan wanda ba su san komi ba ko wasu na gana musu cewa ai mu mun sani za mu nuna muku ai in kai ka zama na kai makaho ne dan jagoran ka na da ido ai sai inda ya ja ka amma idan kai ne mai idan ko da kana da makafi a bayanka to kai zaka nuna musu yadda za yi to mu muna son ya zama ne cewa an samu waɗanda suke da experience suke da exposure wanda ya zauna a wuri ya fi wanda bai zauna ba wanda ya san yadda abu yake ya fi wanda bai san sani ba sannan kuma ina ganin cewa ina da advantage na san harkan kudin jihar Kaduna sosai na san yadda tsarin kwangilan jihar Kaduna yake saboda na jagoranta kuma na zauna a gwamnatin nan na san yadda muka yi muka iya biyan basussukan da ke kanmu to kuma muna hangen rikicin da ke gaba ya fi wanda mu muka bari ashe ko ana neman waɗanda suke da masaniya daidai gwargwado kuma za mu gyara abin da muka yi kuskure kuma za mu inganta abin da muka yi daidai. To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kalle ku kurɗi-kurɗi. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa har yanzu fa wa'adin da aka keɓe musu yana nan zai kare a baɗi. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki ɗari hudu da tara ne su tattara ina su ina su don ƙarawa gaba saboda mafi akasarin su wa'adi ya riga ya kare kuma babu maganar ƙari duk ko da yadda kujerun kan yi musu daɗi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mustapha nasiru Batsa garin jihar Neja da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja sai Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da muke amfani da su wani lokacin ma har shirin na manuniya kan yi tumbudi sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.